ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون waɗannan masu ƙaryatawar taurin kai ne da su ko da gaskiya ta bayyana a gare su ta hanyar hujjoji bayyanannu domin da za mu buɗe masu wata ƙofa daga sama su riƙa hawa sama